Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta tsara yadda za a yi zaɓen shekara 2019 inda suka ruwaito cewa za a fara ne da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin tarayya. Amma a sabon dokar 'yan majalisar sun mayar da zaɓen shugaban ƙasa baya ma'ana shine zai zama na ƙarshe. Ahmad Babba Kaita ɗan jam'iyyar APC ne a majalisar wakilai ya nuna 'yar yatsa. To inda kuma ma suka ƙara kuskure ko kuma suka zama abun dariya shine ya kamata a ce yadda suka raba na shugaban ƙasa da na sanatoci da 'yan majalisa sun raba na gwamna da na 'yan majalisa shi amma sai suka ban na gwamna yadda suke sai su aka raba mu da namu da na shugaban kasa an yi wannan ne don cimma wata manufar siyasa domin duk wanda bai je ma al'ummar shi aiki ba yanzu yana jin tsoro ya koma yin zaɓe karkashin jam'iyyar APC yana da gurbi da za a bashi ya rugo ya zo ya hita daga jam'iyyar dan a samu a ma APC illa a siyasance to sai dai a cewan Timotin Golu Simon na jam'iyyar PDP su da suka goyi bayan gyara gyaran dokar zaben a zauren majalisar ba su yi shi da wani nufi ba. Ban san menene yasa ana tsoron wannan sarin ba. Wannan sarin haka da ake yi lokacin da ake yin sa a da ba wanda ke tsoronsa. Yanzu kuma saboda siyasa ne ba mu sani ba. Amma ba da wani nufi majalisa ta yi wannan dokan ba. Da nufin demokradiyya din ne. Ba mu canja komai ba kamar yadda na faɗa. Mun mai da sarin zabubukan ne yadda da suke. Zaben Obasanjo haka muka yi kafin ya karya ka'idan. muna so mu koma yadda da aka saba yi saboda ana fara demokradiyya a cikin demokradiyya majalisa ita ce lamba wan sai executive yaya wasu 'yan siyasa ke kallon wannan sauyi da aka samu a jadawalin zaben ga shu'aibu abubakar tsohon mataimakin shugaban majalisar dokokin jihar bauchi kamar yadda aka yi a baya zamanin shagari in ban manta ba to yana da kyau a ce ta sa date na zaben shugaban kasa daban na zaben sanatoci daban na zaben house of reps daban gwamnoni daban state assembly daban domin wannan zai magance wato marasa kyawu su goyi a bayan masu kyawu ya zama sun ci zaɓuɓɓuka daga baya kuma talaka ya zo ya ɗaga hannu ko kuma wanda bai waye ba ya ɗaga hannu ya ɗora a kai ya kuka cewa ya zaɓi bara gurbi kamar yadda muke gani a wasu zaɓuɓɓukan a yanzu da aka gabatar a 2015 a baya da aka yi. Sai kuma shugaban ƙungiyar da ke nuna goyon baya ga janar Muhammadu Buhari BCO Abdulhamid Ɗankyarku na fi son a koma yadda ake a ci gaba da yadda ake don yanzu idan aka bawa 'yan majalisu dama aka fara zaben su to ina gaya muku wannan ƙasa da muke ciki akwai badakaloli da yawa akwai matsaloli da yawa wanda idan har aka ba su dama su suka yi zaɓe to shugaban ƙasa muhammadu buhari ya manta ba don komai ba saboda za su juya masa baya wa'annan 'yan majalisu da muke magana kansu suka sani kai duk manyan najeriya ma yanzu mun gane kawai yanzu kowa kan shi ya sani madina dauda Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.